ka je da hankalin mutane canza wannan abin da ake sharing wanda yake samun views da yawa shine in an yi laifi kai fa da ke sharing kana fa da laifi ba kai fa da ke viewing fa kana da fa laifi ba kai da ke liking fa kana da laifi fa kai da ke yada abin fa kana da laifi jiran da ake a samu wani yayi wani abin da babu kyau a yada a ce inna lillahi juwa ne wani hadda inna lillahi yake rubutawa a san wani inna lillahi zaka rubuta kai ma mujrimi ne saboda abu da aka yi a ɓoye ka fito kana nuna mu bayan Allah suna gani na sabon Allah kana wani inna lillahi ba inna lillahi kan ka yi ta a bakinka ka ɓoye ka bi sunna annabi sallallahu ka satar ta bai laifi ji abubuwan da muka karanta yau mutum ya yi zina ya zo inda annabi sallallahu ya ce na yi zina annabi ya kau da kai ya juyo ya kau da kai ya juyo ya kau kai sai da ya tabbatar da ya yi ikirari annabi sallallahu ya sa aka jefe shi ya ce mahazzal wanda shi ke kula da ma'iz da ya zo da shi ya ce mai da ka tashi shi kai yan nema shawara cewa ya zo ya kawo karar kai ne kace ya zo ya kawo karar misa baka ce mai ya bari ba Allah ya karbi tuba ne jiya abin da annabi sallallahu alaihi ke yi a kawo mutum yayi sata annabi sallallahu ya ce mai kai ba sata ka yi ba ya ce ha annabi sata ne ya ce ba sata ce ka yi ba ya ce sata ne har so biyu ko so uku sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke mai hannu sannan annabi ya ce ka nemi Allah tuba mana ya nemi Allah tuba annabi ya daga hannu shi ma ya neman mai Allah tuba ya ce Allah ka karbi tuba nai mutum ya zo ya samu annabi sassalan ya ce ya Allah haddi ya same ni ka tsaye san annabi ce yi alwala kafin ka zo masallaci yi sallah tare da mu tafi Allah ya yafe ma bai tsaya ya ji wani haddi bane zina ne yayi shan giya ne yayi kazafi ne yawa wani kawai annabi ya ce tafi sata ce yayi kawai tafi an yafe ma annabi bai ma sun ya ji wannan mugun abin da zai faɗi cewa nayi kaza nayi kaza ba a tsaye saman mutum haddi a musulunci sai an bi hanyoyi an tabbatar da ya yi laifi ya yi kirari babu wata shufa sannan a tabbatar amma mugun abu ma ba a son a ji shi don kawai ya ce ma annabi Sallam na yi haddi ya same ni annabi bai tambaye shi wani irin haddi ba ne mi ka yi kawai ka yi alwala kafin ka zo masallaci an yi sallah da kai tafi Allah ya yafe ma kan ma ka gaya mana wani irin haddi ne ba mu son mu jiya jama'a mu ji tsoron Allah mu daina ƙoƙarin sai mun ga aibin juna sai an samu aibin wani wani zai tafi waje <laughs> wani wajen nema aibi yake tafiya ba sai an binciko wani kafin a samu aibi ne sai an binciko an tambaya wani sai an tambayi akwai wani da ake bayata aibi ne wani ya tashi daga wata jiha zuwa wani jiha ya ce ya sauko jiha kaza yana bukata a binciko mai ne kawai yana so ya mai a facebook yana so ya saki aibi ne kuma dukkanin su biyu shi wancan wanda ya yi wanda ake nema aibi ne mai da'awa ne wanda alherai ne sun bayyana sun fito fiye da shari ne amma wani ya biyo shi wanda yake karamin almajiri ne ya biyo shi yana bukatar ya yi tahiyar kasar zai kasar ko ba zai kasar ba wallahu alam inda jamhurul ulama ba zai kasar ba inda jamhur eh, Dawud Zahiri kawai zai cewa ya kasar ya zo su tahiyar sabon Allah tafiyar neman aibin wani ka je daga jiha zuwa jiha ka shiga mota ka sa mai ka yi tafiya ka yi wahala wai aibin wani kake nema ka sauka jihar a kawo ma a tattaro ma karance karancen shi an ce akwai inda ya <laughs> magana kaza ita ke suka fi suwa a guncina a guncina a jihohi mutane ku ga aibewa da Allah ya sace ta mai cikin kasin na 137 a cikin karatun littafi kaza ya yi wannan aibi sai Allah ya sace ta shi jama'a ba su san shi ba shekara bakwai da suka wuce amma gani ni dan tono asiri na shigo mota na zo jama'a ga yana yanke nan jama'a ga aibin wane ba kuma musulunci yake yi ba daidai ba ne ku ji tsoron Allah ku a asirin makwabtanku ku sitata na 'yan uwanku ku sitata na malamanku ku sitata na ɗalibanku ku sitata na shugabanninku ku sitata na duk wanda yake da mutunci kamar da makaranta annabi ya ce ku ɗage ma masu mutunci kafa muddin ba haddi suka yi ba abin haddi wanda za a yi tsaisan mai haddi to an kawo ga alkali shi ma ya ce kafin haddi ya kawo ku yafe haddi hadisi ingantacce mun karanta kafin ya kawo ga alkali in ya kawo ya kawo gare ni ya kawo gare ni ya waje ba, daga kafin ya kawo gare ni yanzu mutum ne yayi abin haddi mutum ne ka kama yana shan giya mutum ne ka kama ya yi abin da ya cancanta a mai haddi sai annabi ya ce ka yafe mai annabi ke cewa ka yafe mai kafin ya kawo gare ni ya kawo gare ni ya ba watan ku yi kokari ku suturta junanku irin wannan ya kamata mu ɗauka wannan babu abin da ya yi kyawun musulunci kamar irin wannan amma ya kasance wasu su ma jami'an tsaro laɓewa suka yi wai suna jiran mutum ya yi laifi su kama shi kawai so aka yi kasance an yaɗa laifi an yi ba daidai ba ne in ka suturta wani Allah zai suturta ka muna roƙo Allah ya suturta mu Allah ya bamu ikon suturta wasu Allah ya bamu ikon fahimtar sunna da addinin musulunci kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi